والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أتكن رسالة تا أبو زيد الخيرواني لا متشأ باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديئة واللقطة والغصب duka waɗannan hukunce-hukuncen su za mu yi shifa'a zai yi bayani da hiba da sadaka da alhafsu alhafsi hubusi kenan da rahan da ariya da wadi'a da lukuta da algasbu waɗannan su ne abinda za mu tattauna a kai to sai ce wa inna mashifa'atu filmu musha'i ana yin shufu'a ne abinda ake nufi da shi wato tarayya akan mallakan wani abu to filmushayi yana faruwa ne ana samun hukuncin shifa ne a cikin abin da ba a raba ba shine musha shi yasa ce wala shifa'ata fi ma qad usima babu shifa'a akan abin da an riga an raba wala lijarin haka kuma ko maƙoci. wala fi tariqin ko kuma hanya wala arsati darin ko arsati darin farfajiyar gida duka waɗannan qad qussimat buyutuha wanda an riga an rarraba gidajen in dai an riga an rarraba kuma shikenan ko in dai an riga an raba babu shufa'a dama me ne shufa'a da ni da kai muna mallakan wannan fili da ni da kai muna mallakan wannan gida to shine yake da hukuncin shufa'a da zamu zo mu tattauna a kai ولا في فحل نخل أو بئر haka haka babu shufa a cikin fahali nakhlin shine dabino kenan namijin dabino fahal zakar kenan namijin dabino babu shufa a kai ko rijiya idza qusimat an in an riga an rarraba dabinan babu shufa. tunda wannan yana nasa wannan yana kan nasa awil ardu ko kuma kasar ko filin in an raba wala shufa'ata illa fil ardi babu shufa'a sai in akan ƙasa ne ko fili wa ma yattasilu biha min albina'i wa shajari da abin da yake da alaka da ƙasa ɗin na daga gini da kuma bishiyoyi sai ce wala shufa'ata lil hadiri ba'da sanatin ba'da sanati babu shufa'a ga mutumin da ya halatto wuri bayan shekara lil hadiri ba'da sana an gani abin da ake nufi wato wanda ya zo gari mutumin da ya zo gari ba da sana bayan shekara to ba a maganarsa akan shufa'a ko tarayya akan abu والغائب على شفعته وإن طالت غيبته والغائب على غيبته سن على شفعته da mutumin da ana tarayya da shi din amma kuma baya nan shine wal ghaibu ala shafa'atihi wa in talal ghaibatuhu ko da ya ya dade yayi tsawo wa uhudatu shafi'i ala al mushtari wa yuqafu shafi'u fa imma akhadha wa autaraka. wa uhudatu shafi'i alal mushari a nan gurin abin da yake nufi shine da ni da kai muna tarayya akan mallakar fili sai ni din na kewaya mana muna shifu'a kenan ko da filin da ni da kai ne shine a hukuncin shifu'a din Tun da filin da ni da kai ne sai na kewaya na je na kira wani third person wani mutum na uku daban sai na ce bari in sayar masa da kasona ni da kai ne muke mallakan fili sai na kewaya na kirawo wani na ce bari in sayar masa da nawa kasan kai din baka sani ba sai daga baya bayan na sayar masa ya karbi kuɗi sai kuma ta zo ta bayyana kai ɗin ka gane cewa ni na je na sayar da rabona akan abin da muke tarayya muka haɗu a kansa amma foshin ɗina na sayar to wa uhudatu shafi'i alal mushari wa yuqafu shafi'u fa imma akaza aw taraka anan abin da ake nufi shine um, kai wanda kake da mallaka tare da ni din wancan kayan da wani ya je ya saya to kana da daman ka karbe ka ce baka yadda ba ka fahimta ka karbe kayan ka ce baka yadda ba saboda mai dan me za a sayar ba a nemi izininka ba to shi wanda yake kamar ni kenan da muke tarayya da kai sai in mai da kudin kenan da na karba ko shi wancan kai ka karbe kayan shi kuma wancan tun da ni ne na karbi kudi sai ya dawo guri na an karba ni kai kuma abokin tarayya ta to za ka iya ɗauko kudin ka bani ya zamanto da kai za a yi cinikin ba da wancan ba ina fata ana fahimta to shine yace wa yuqafu shafi'u imma fa imma akhadha aw tarak sai a tsayar da abokin shufa din ko ya karba ko ya bari ciniki dai bai zai yi ba shine abin da yake nufi a nan a nan duk lokacin da kuke da makotaka da wani akan fili ko tarayya da wani aukan fili bai halatta ka je ka sayar ba tare da ka nemi izinin sa ba dan za a iya zuwa ka je ka sayar ma wani mugu wanda zai iya cutar da shi wala tuhabu shufa'atu shi yasa yace kaga anan ba a kyautar shufa'ar yanzu kaga yanzu misalin da ni ne da kai muke mallakar wuri muke tarayya muke shufa a kai to ba za ka ɗauki rabon ka ce kai kai ka kyautar da shi ga wannan ba wala ba ko a sayar wala tuksamu yawa eh, wato shikenan wala ba ko kuma a sayar dole sai da me izinin ɗayan kenan wala tuhabu shufa'atu ay la yazudu lil shafi'i qabla akhdhihi bi shufa'ati an yahaba aw yabi'a ash-shakhsa alladhi lahu fihi shufa li ghayri al-mushtari to wannan kenan sai yake cewa wala wa tuqsamu baina shuraka'i bi al ansibai ita wannan shafa'a da aka yi tarayya ko ana rabawa ne tsakanin wanda suka yi tarayya shine baina shuraka'i wanda suka yi tarayya bi al ansiba ansiba din kaman jam'i ne na nasib kowa sai a duba daidai gwargwadon sa sai a bashi raban sa ko yawwa to sai ya shigo wata magana kuma yanzu ya gama magana shafa'a to zai shiga magana hiba wala tatimmu hibatun wala sadakatun wala hubusun illa bil hiyazati kyauta fa bata cika wala sadakatun haka sadaka ma bata cika wala hubusun ko hubusi me hubusi na'am ka ba da wani wani abu ka ba da shi haka shine hubusi ka ba da wani wuri ka ce gashi nan kamar wakafi shine hubusi an gane ku duk abin da ka ba da shi kamar wakafi ai ta amfani da shi daga nan zuwa lokaci kaza mallakar abin yana hannunka ga nan gida nan nawa ne wannan gidan nawa ne ɗaliban ilimi su shiga su ta karatun ƙur'ani su ta hadda su ta zama suna fita neman ilimi amma mallakar gidan nawa ne amma ai ta amfani da shi ina fata ana fahimta wannan shine ake ce da shi hubusi takaddun mallakan suna hannuna wukifa ma wukifa kenan abinda aka ba da shi um, ka ba da uh, wani guri a yi amfani shi zuwa wani lokaci sananne an gane ku yawwa to shi da kyauta da sadaka da hubusi wannan hu baya tabbata illa bilhi ya hiyazati sai in ya shigo hannun wanda aka yi waɗin na baka mota ta kaji ko kula da wannan wata matsala ce nan yanzu wani rikici ya kawo barakallahu fihi na malamai kyauta ba ta zaman zamantowa kyauta an bata shiga hannunka ba na baka wannan littafin ina tashi sai yara na suka suka dauke suka tafi da shi gida to tunda da bai shiga hannunka bai zama naka ba ga sadakar dubu ɗari biyar ka kuskure baka karba ba sai mutuwa ta zo min <laughs> ba ta zama sadaka ba haka hubusi din to shi yasa malam yace fa in mata kabla an tuhaza anhu idan wanda ya ba da ko hiba ko sadaka ko hubusi kuna tare da ni kuwa idan wanda ya ba da ko hiba ko sadaka ko hubusi ya mutu kabla an tuhaza anhu kafin a karbe fahiyya mirasun to ta zama gado ya ba da ya ba da sun gida ya ba da sadaka ya ba da kyauta ba a karba ba sai ya mutu da wannan fa kaya sai dai ku yi haƙuri ya fada cikin gado kuma ai zahiri ne na baka gida ba ka zo ka karba ba ka ji ko na baka kyautar dubu ɗari biyar ba ka zo ka amsa ba ina eh, na ba da hubusin kaza ban karba ba na yi sadakar kaza masu yancin sadakan ba su suka karba ba kurin sai mutuwa ta zo ta same ni abun nan da na bayar gaba ɗaya ya shiga gado kar wani ya ce a ai ya riga ya ba mu kaza kaza kaza kaza na'am kana zaune da kai da ɗayanka sai ka kira ni a waya kana kaduna na'am ce mu zo ka bani kyautar mota na'am ka gaba a suna ji zo in karba san ce to ganin towa na hawo mota da kafin je ko mota kafin in je sai ka fita sai kai hatsari ka ringa gyara lamirin malam ba haka ake yi ba ka ce wani ya yi haka ake yi eh. sai ya mutu to yanzu in na je gurin shaidu 'ya'yansa ne gaba ɗaya ya fani na zo in karba to wannan fa abinda malami yake cewa a nan gurin wani ne ya buga waya wa wani a gaban 'ya'yansa cewa gashi ya bashi kyautar mota a nan kano shi kuma a kaduna yake ya zo ya karbi mota mai karbar mota ya zo kafin ya karbi mota alhajin da ya bada mota shi kuma ya fada ya hadari mota ta waye ta wanda aka bawa ko kuma ta alhajin shi anan abin da yake cewa in dai ba a samu hiyaza ba baka karba ba to ba ta kyautu ba sai ya shiga hannunka na'am ban ji ba mutum ya ba wani kyautar mota eh eh ya ba shi makulli da takardu hiyasa ta samu an karba mana ya karba tun da ya karba takardu ya karba makulli ma nura ai ya karba kaga anan abin da yake nufi fa in mata alwahibu kenan qabla an tuhaza anhu fa hiya mirasun yarithuhu alwarasatu wa tabdulu liman ju'ila lahu ta zama gado to amma bari ku ji illa an yakuna dhalika fil maradi sai dai in haka din ta faru ne a lokacin rashin lafiya ne shi alajin ya yi haka mai baya da kyautan ya yi ne lokacin bai da lafiya lusi idan bai da lafiya ne kamar kaga ya zama wasiya kenan bai da lafiya ya bayar to idan an zo sai ya mutu kaga abin da mai risala ya ce in dai a rashin lafiya ne shi kenan sai ya mutu to zai a fitar da shi a cikin asolus wani obatiri din dukiyarsa sai a ce to ai damun yayi kyauta wa wani an gane ko yawwa in kana li ghairi warithin shi ma wannan din idan ya kasance ne ga wanda ba zai ci gado ba ba kamar ya in ba ga wanda zai ci gado ba ya ba da kyautar mota ba shi da lafiya sai ya mutu tun da bayi da lafiya ne ya ba da kyautar to kyautar ta yi sai a duba cikin a kasa dukiyarsa ɗaya bisa uku sai a ɗauka a bayar 1 over 3 kenan in wanda aka ba kyautar ba mai cin gado ba ne in ko daman zai ci gado kamar misalin ɗansa ne ce ya ba shi mota bayi da lafiya sai ce ya ba wa ɗansa mota sai ya faɗi ya mutu kyautar ta yi ba ta yi ba saboda annabi ce la wasiyata liwarithin ba a yin wasiya ga maciyin gado maciyin gado ba a yi masa me yawa wanda zai ci gadon ka ba za ka yi masa wasiya ba to shine shi yasa ce in kana li ghairi warithin li anna alwasiyata lil warith ghairu ja'iza wasiya ga maciyin gado ba ta halatta ba ghairu nafiza kenan ba hiya batila ko da kuwa shi mai gado din ya halatta haka din to sannan sai ya zo maganan kuma alhiba kyauta ko eh, kyauta walhibatu ita kyauta ka ba wa mutum abu an gane da alhiba da alhiba ɗaya ne daga cikin anwa'ul atiyya alhiba atiyya ce nau'i ne na atiyya kyauta kenan an gane ko a ah, shine tamliku shumulin bi ghairi iwadi insha'in ka ba wa mutum ka mallaka masa wani abu ka gani ba tare da ka nemi ya baka wani abu ba daga baya to kyautar kala-kala ce to shine anan malam yake cewa walhibatu ku kula da kyau ba kyauta ka ina ce ana bayarwa ne ko ga ka ba dan uwanka ko ko ka ba wani to kyautar kala-kala ce akwai walhibatu lisilatir rahimi ita kyautar kana yin ta ne ko ka yi ta ne don sada zumunci an gane ko ka yi ne don zumuncin ku ya daɗa ƙulluwa da kai da wanda ka ba kyautar auli fakirin kyauta ta biyu akwai wanda ake bawa ga Faƙiri. to wannan ka sadakati kamar sadaka ne walhibatu lisilatin rahimi kyautar da aka yi ta don zumunci auli faƙirin ko kuma aka yi ta aka bawa faƙiri to kamar sai ka ce hukumu haka sadaka ce hukuncinta kamar sadaka ne la a fiha ba a fasawa ku gane ba ko wata magana ne yake so ya kawo duk wanda ya yi kyauta wa ɗan uwansa don zumunci ya tabbata kaji ɗaya duk wanda ya yi kyauta wa wani talaka ne sai ya masa wani kyauta kaji biyu to babu magana fasawa ya ce ya fasa wannan kyautar la a fiha ba a yin komai a ciki ba eh, babu saboda ai kaga to to shikenan ka ba shi don zumunci ya kullu sai ka kwace kenan ka yanke zumuncin mabukaci ne talauci ya sa kai masa kyautar ya je ya cinye kuma ka to ya zai yi biya ka la rujuwa fiha ina zuwa dai ku yi hakuri dan yi hakuri ai za sa nake bi a hankali na nan samu akwai sarka da yawa an hana ya yi kome ne a karɓan idan ya ba da sadaka ko ya ba da kyauta ga fakiri an hana ya yi kome ya karɓa ne saboda ai sun fita daga hannunsa wannan abin da ya bayar da kyautan shi wanda ya ba da kyautan ya ba da wannan kyautan ya fita daga hannunsa ne saboda yana neman lada a gurin Allah ko kamar yanzu kai da ka tambaya ka ce ba za a yi koman ba me yasa yanzu yayin da ka ba da kyauta wa wani saboda talauci ina ce kayi ne don Allah baka lada yayin da ka ɗauki kyauta ka ba wani don zumunci ya kullu ina ce sada zumuncin musulunci ne lada ake samu to kayi abu ka ce kayi don Allah ne kuma ka ce ka fasa ya kamata to wannan shine in dai wannan kyautar ce to ba a komi a kai to amma sai ce wa man saddaka ala waladihi fala ruju alahu. kula da wannan magana wa man saddaka ala waladihi wanda ya ba da sadaka wa ɗansa sadaka sadaka wa ɗansa to ba zai koma ya kwace ba sai dai inda larura me larura suka ce ga mutum yana da baiwa sai ya ɗauki wannan baiwar ya bayar da ita sadaka wa ɗansa da ya haifa kuma daga baya sai ji yana shan yana sha'awar wannan baiwar to ya halatta ka je ka kwace wannan me yasa saboda larura bukatar ta yasa to ya za a yi idan ya karbe sai ya dawo da kimar ta ga ɗan sai ya dawo masa da me da da da kimar ta to amma ku ji wata magana walahu an a atasira ma wa habali waladihi awil kabiri walahu lamirin yana koma kan uba ne uba ya samu yana da dama an ya tasira ya tatse ya karbe ma wa habali waladihi abinda ya ba wa ɗansa kyauta fa kalmar wahaba ne ba sadaka ba ku wa man tasaddaqa ala waladihi kalmar sadaka muna magana akan sadaka kyauta in sadaka ne ka ba wa ɗanka ba a karɓa amma ya halatta in ka ba wa ɗanka kyauta in ka ba wa ɗanka kyauta ka ƙwace kyautar ɗanka ƙarami ko babba to ya za a yi da al'aidu fi hibatihi kalkai'u bi ya odu fi kai'ihi suka ce ai banda ai akwai asar ai banda uba ai banda uba ban san ban samu dama na bincika ingancin hadisin wallahi alam ban sani ba eh, suka ce akwai asar mashhur cewa annabi yana cewa babu wanda ya halatta yayi karba wato bai halatta a yi kyauta a kwace ba sai dai in uba da ya yi wa ɗansa kyauta ya halatta ya kwace kuma bari mu idan mu ɗan samu tattaunawa wannan hadisin na wanda in yayi kyauta yake karbewa kamar kare ne in yayi amai yake tandewa yana nuna haramci ne na'am yana nuna idan ka kyauta ka kwace ka yi haramun ne to ya halatta karen shi ya yi amai ya tanɗe na'am kazanta ce ko to kazanta ce ka yi kyauta ka karbe to anan ya ce wa man ta saddaga ala walil fala ruju alahu ko amma walahu an yi a tasira ma wa habali waladihi abin da ya bawa ɗansa karami ko babba wanda ba ya yi don sada zumunci ba kuma ba ya yi don saboda talaucinsa ba kuma ba ya yi ba ne don neman lada don ko kyautar ka ba wa ɗan in neman lada ne ba za ka karba ba a'a kawai dai kai ka ba shi kyauta ne kuma dai wannan da ya ce waladihi din nan daidai ne ko namiji ko mace mawadaci ne ko talaka dan ko mai kuɗi ma ana ba shi kyauta yi kun fahimci wannan wal malam malam me yake cewa malam yunka lidalika au yudayanu au yuhdis fil hibati hadasan wato ya halatta mutum ya kwace kyautar da ya bawa a ɗansa babba ko ƙarami ko babba matukar ba aurar da shi ba da wannan an gane ko tun da babba ne ko kuma an ba da bashi wannan yudayan kalmar bashi ne au yuhudis fil hibati hadasan ko kuma wani abu ya faru dangane da kyautar din da aka bayar kamar misali ya ba shi kyautar ya ba shi kyautar karfe ne sai ya je ya sarrafa karfen ya mai da shi kwano ka fahimta ana nufin ya halatta ya kwace ne matukar bai yi aure da abin da aka bashi ba ɗaya ko kuma bai ba da bashi da kyautar da uban ya bashi ba biyu ko kuma wani abu ne haka ala ce ya ɗauka ya bashi bai je canja ya fidda shi daga hayar yadda uban ya bashi ba kaddara misalin ya bashi mota ce ya zo zai karɓa motar sai ya tarar shi kuma ya ja sai da motar na ya sayo a daidai sahu guda uku kaga wannan shine au yuhdis fil hibati hadathan yayi wani abu wato dangane da kyautar da aka bashi din yace wal ummu ta tasiru ma damal abu hayyan ita ma uwar za ta iya ba da kyautar ta kwace in uba a raye ke to amma fa'iza mata lamta ta sir idan uban ya mutu kuma ba za ta yi komai ta kwace ba to sai ce wala yu tasaru min yatimin ba ba wa yaro maraya kyauta a kwace an gane yawwa maraya fa malam ya bulug ne idan ya zama balaga kuma in ya zama baligi bai zama maraya ba shi ya ce yace wal yutumu min qibalil abi maritaka wato tana bangaren wane ne tana bangaren mahaifi ne mana waye maraya kenan ha yawwa marar marar uba kenan a nan gurin kenan yana so ya ce ita ma uwa tana da hukuncin uba wal ummu ta tasiru mana ta tasiru ma wa habatu li waladiha za ta iya karban abin da ta ba wa ɗanta babba ne ko ƙarami ma damal abu hayyan matukar uban yana uban yaron kenan yana me yana raye kaga ashe kenan ba zai tozarta ba ko da an gwace tunda yana da uba ba zai tozarta ba kun gane to wannan kenan sai dai suka ce sai dai ta yi kyauta ne da niyyar sada zumunci ko neman Allah ya ba ta lada ko kuma talaucin ɗan kamar dai da muka faɗa to nan kan ba za ta karba ba to amma misalin idan lokacin da ta ba da kyautan baya da uba fa sanda ta ba da kyautan wa yaron bai da uba ina ce anan an ce in ta ba in dai uban yana raye za ta karba to in kuma daman da ta ba da shi babu uban fa ba za ta karba ba shi ma ba za ta karba ba la ta tasiru ba za ta karba ba saboda ya zama maraya ai ko mantawa kai baka gane ba tunda mun ce ba mun ce nan me muka ce ba wala wala menene a'a kafin mun muna magana maraya ai ko waliyutum ya ce wala yi tasaru min yatimin ba za a karba daga maraya ba saboda wannan ka'idar kaga ba za ta karba ba kenan ba za ta ba za ta ba za ta kwace ba za ta kwace ba wala yi tasaru min yatimin yawa waliyutum min qibalil abi wannan abin da ya shafi dan adam kenan amma dabbobi maraya a dabba shine wanda uwarsa ta mutu <laughs> maraya a dabba shine ma wanda uwarsa ta mutu a cikin mutane kuma maraya shine wanda to maraya a cikin tsuntsotsi a tsuntsu kuma shine wanda ya rasa uba da uwa <laughs> shine maraya kun fahimci wannan in ƙara muku kuma in tsaya nan a kalmar kallawa ya ta tantance alhibatun sadakati wa alhibatun hibati in sadar tunanu e niyya niyya niyya kuma yanzu ana akwai fikihun da ya kamata mu fahimta kenan yanzu in kyauta ne mutum ya bayar kenan wadda ba da wannan niyan ba zai iya kwacewa eh, to idan har aka ce za a kwace to ya zamu yi da wancan hadisin ya ci karo da hadisi Allahumma illa na alwalid na uba na malam ba a ji na'am eh eh na'am na'am da ma'an da yazid na'am eh ya ajiye sadaka a masallaci ɗansa ya zo ya ɗauka gaskiya ne wallahi ma iyaka arattu eh Eh. laka ma nawaita ya ya yazidu ko ya ma'anu ko eh kai abinda da kai ne a wato very good wannan abu ne mai kyau idan kun lura a nan gurin mun tabbatar da hukuncin da shi mai risala ya kawo bari mu samu gurin tsayawa don mu tattauna matsalar ko a nan sai mu tsaya a nan gurin kenan ko walitu min qibal al-abi Um, ko kuma wa ma wahabahu alibnihi as-saghiri fahiyazatuhu lahu ja'izatun idan lam yaskun sai mu tashi anan gobe insha Allah ta'ala